‘Yan bindiga sun hallaka akalla mutane hudu tare da jikkata wasu da dama a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa maharan dauke da manyan bindigogi a kan babura sun auka a garin Gidigori ta yankin karamar hukumar Rafi inda bayan sun kashe waɗannan mutane suka kuma ƙona gidajen jama'a tare da yin garkuwa da wasu mutanen garin da dama. Wani mazaunin yankin da ya buƙaci a sake sunansa ya ce ya zuwa lokacin da suke jana'izar waɗanda 'yan bindigar suka kashe al'ummar yankin na Gidigori na cikin wani yanayi na tashin hankali. Barayi suka shigo, sun shigo suka fara halin mutane. An kashe dai mutum hudu a nan cikin garin Girgori. gori karamin hukumar rafi a cikin jihar Niger. An kashe mutane hudu kuma sun ma wasu gidaje wuta sun kwashe wasu mutane kuma sun wuce da su daga nan Maiduguri sun an yi tsagi da Kamar mutum nawa suka wuce da su? To yanzu sai an tantance dai. Don yanzu ana maganar zana'ida ne a makabarta na waɗanda suka kashe. Don wasu sun baggarin sun je sun kwana a wasu wurare da daji. Yanzu gidaje nawa suka kone? Sai eh, sun kone gidaje za su kai uku. To yanzu akwai jami'an tsaro wurin? To gaskiya dama can wurin ba su da wasu jami'an tsaro waɗanda ke wurin. Rundunar 'yan sanda sanda ta jihar Niger ta tabbatar da kai wannan sabon hari. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Kuriyas ya ce ko da yake ya zuwa lokacin da muke magana da shi ba su tantance ainihin abin da ya faru ba, amma dai sun ƙara tura jami'an tsaro a yankin. Da dare kuka ji labarin nan, kuma ban kwamfan ba domin yadda ya da ma sun ji wani ba. Amma dai abin ya faru. Ya faru. Eh, wani tabbaci dai za ku kara ba jama'a dai in ka lura a nan kwanakin nan muka muna samu sauki sosai to kasan ba za a rasa ba kasan kuma ka duba a binin gwari suna akwai akwai su da yawo wajen to kuma ya yi kusa da binin gwari kuma yana yiwuwa sun suka zo wajen turarin su suka shiga wajen yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske ko karin bayani daga gwamnatin jihar Niger akan wannan sabon hari na garin Gidigorin Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.